من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo haka nan muna roƙonsa ya karɓa mana wannan ibada mai albarka da muke ciki innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta 86 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتهية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا ومن أضل الله أتريدون تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا نعم ga wata doka umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala da yake ce wa idha huyitum bi tahiyatin ya ku al'umman musulmi ya ku mumunai idan aka yi muku gaisuwa da wata irin gaisuwa to fahayyu bi ahsana minha ku ku maida ma wanda ya muku gaisuwan nan da mafi kyawun gaisuwa da mafi kyawun abin da ya faɗa maka mutum ne ya gaishe ka gaisuwa na alheri ya maka gaisuwa gaisuwa na fatan alkhairi to Allah maɗaukakin sarki ya ce kai in ka tashi mayar masa ka amsa masa ka mayar masa da mafi alkhairin abin da ya faɗa maka auru duha ko ka mayar masa da kwatankwacin gaisuwan da ya maka ba tare da ƙari ba inna allaha lalle shi allah ala kulli shay'in bisa dukkan abubuwan da suke faruwa ko muke faɗa wa junanmu su to hasiban allah mai hisabi ne a kai Allah yana kididdigewa yana kuma rubutawa za a yi wa kowa hisabi a kai gobe kiyama wannan ayar idan muka ɗauko ta muka bita za mu samu tana tattare da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa wato gaisuwa ce da za mu ji irin gaisuwan addini wani irin gaisuwa ake nufi menene falalan gaisuwan menene ladan da ake samu wajen gaisuwan sannan suwa ake gaida sannan kuma yin sallaman dole ne wajibi ne ka gaida mutum mai da sallama wajibi ne dole ne in yi mayar masa sannan kuma suwa ake gaida ana gaida mata ka zo wucewa ka samu mata ka gaishe su ko ka gama ce a hanya ka gaishe ta irin wannan duka akwai hukunce-hukunce mai ɗimbiyan masu ɗimbiyan kana riga yi wa kafuri sallama in ka gaishe shi idan shi kuma ya gaishe ka fa to duk irin waɗannan akwai hukunce-hukunce wanda kullum za ka ji ana tambaya a kansu a tambaya ga su kamar haka na farko wannan sallaman da ake asalin sallama inda aka samo ta asalinta ta zo a sahihul bukhari da muslim a hadisin da abu hurairata ya ruwaito mana Allah ubangi yadda da shi shi kuma bukhari da muslim Allah ubangi ya musu rahama abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya gama halittan annabi Adam a bisa suran shi annabi Adam ɗin tuluhu tsawon annabi Adam sittuna zira'an zira'i sittin ne daidai zira'i sittin shine na auna muku da hannu haka daga gwiwan hannu zuwa ƙarshen ɗan yatsa na tsakiya shine zira'i ɗaya ba falamma khalaqahu bayan Allah ya gama halittan annabi Adam tsaf sai ya ce wa annabi Adam izhab fasallim ala ha'ula'in nafar ala ula'ikan nafar ya ba annabi Adam umune ce je kai ma waɗancan da suke zaune sallama wahum nafarun minal mala'ikati julusun wato waɗansu taro ne na mala'iku suna zaune Allah ya umarci annabi Adam ya je ya gaishe su ya musu sallama don ya ji irin martanin sallaman da za a mayar masa fastame in ka je ka gaishe su ka musu sallama ka saurara da kyau irin su sallaman da za su maka irin sallaman da suka maka ɗin nan to ka riƙe ta ha ta hiyatunka. wa tahiyyatu zurriyatika ita ce irin gaisuwan da nike so kai ka rika yi da gaisuwan zurriyan da zaka haifa su rika gaida junansu da irin wannan gaisuwa qala sai annabi sallallahu alaihi yace fa zahaba sai annabi adam yaje fa qala sai yace musu assalamu alaikum ya fada wa mala'iku fa qalu assalamu alaika wa rahmatullah suka ce amincin Allah ya tabbata annabi ada ya ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku sai suka ce amincin Allah da rahamarsa su tabbata a gare ka iya inda hadisi ya ruwaito kenan to wannan shine irin sallaman da Allah annabi sallallahu ce Allah ya zaban mu annabi Adam da zurriyarsa gaba ɗaya su rika yi wa juna in ka haɗu da wani ka ce masa assalamu alaikum shi kuma sai ya mayar maka da wanda tafi wannan ya ce wa alaikumussalam sai ya ce wa rahmatullah kaga ya ɗora maka gyara ya ƙara wa rahmatullah Allah ya ce wa barkatu ko kuma ya ƙara maka hadda albarka to wannan shine asalin inda aka samu wannan sallama mu. annabi adam ne ya fara yi wa mala'iku ita su kuma suka maida masa da martani sai Allah ya ce to sallamanka kenan da na zurriyanka gaba ɗaya ɗaya kenan asalin samun sallaman kenan na biyu me falalan wannan sallama ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu me falalanta ya tabbata a sahihu muslim rahimahullah Allah jikan shi daga hadisin abu hurairata dai radiyallahu anhu Allah yarda da shi hanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya ruwaito daga manzo Allah sallama ya ce la tadkhuluna jannata, ku al'umman annabi Muhammadu ba za ku taba shiga aljanna ba ko kuma ku musulmi ba za ku taɓa shiga aljanna ba hatta tu'uminu sai ku yi imani da Allah kaga al'umma gaba ɗaya kenan sai ku yi imani da Allah wala tu'uminu ba za ku zamanto masu imani da Allah ba hatta ta habu sai kun so juna la a hadukuma hatta yuhibba kenan ko li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sannan manzo Allah sallallahu ala adullukum ala shay'in shin bazan nuna muku wani abu ba idza fa'altumuhu wanda idan kuka aikata shi tahabbtum za ku so junanku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salama bainakum ku rika yaɗa sallama a tsakaninku duk inda kuka ga juna assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko yanzu kaga mu da mutum kaga mu da shi an jima kaga mu da shi an jima a rika yaɗa wannan kalman dai bahaushe ya ce yawan gaisuwa ya fi yawan me yawan fada to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yawaita gaisuwan nan shi yake kawo soyayya tsakanin al'umman musulmi wataƙila wani munafiki annamimi ya je ya haɗa ka da wani can sai baka sani ba eh baka sani ba ya ce kai ba ka san shi ba ka ƙaunan shi kana mai abun ah to sai mutumin ne ga kullum ka zo ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu assal ah mutumin da ci anya wannan mutumin da gaske ne kuwa abinda ake faɗa game da shi din nan yana mun kaza to aina sai kaga yau da gobe yau da gobe wannan sallaman da kake masa da nema masa amincin Allah da rahama da albarka sai kaga yana cire masa wannan haɗin da da aka yi da kuma ka da da yayi din nan da aka kawo gulman ka sai kaga kawai sallaman tana cire shi tana cire shi har ya zo ya gamsu ya ce kai dai mutumin alheri kai dai mutumin kirki bai yadda da abin da aka faɗa game da kai ba saboda ɗabi'unka sun nuna ta hanyar sallama kawai tana nuna wannan ina fata an gane ko kuma sallama tana kawo soyayya sosai ka wuce mutane ka ce assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalamu alaikum rahmatullahi assalamu alaikum yau da gobe yau da gobe ka ga masu zaman sa ni ka wannan waye ne a ce ai anan yake kaza ka amma yana da kirki yana da hankali na fata an gane idan kwana biyu nikan ina wani bayan Allah mai mana sallaman na ce Allah ya mai rasuwa Allahu akbar Allah jikan shi Allah rahama masa Allah kyautata makwancinsa ina fata an gane ko ana kwatancen ka ana kwatancen har ba ina wani na mai yawan gaida mai yawan gaida mutane shine wata in ka zaga neman aure ma a ce wane ne a ce wane haba wannan ina mai yawan gaishe mu din nan mai salama ah, wannan ne eh, a wannan a bashi kaina na san a bashi kawai ba matsala ina fata an gane amma kana wuce kana wuce kamar yadda na faɗa kwanaki ba ka ka kau da kai ka ɗaga kai kawai kana kallon mutane ka ɗaga ya ce wai wannan waye ne dan waye ne wannan sai ka ga kawai baka da kirki a wajen su kawai ina fata an gane ko to wannan shine sannan daga cikin eh, wannan shine falalan shi yana sanya dankon zumunci da soyayya da kauna tsakanin al'umman musulmi ina fata an gane mutum ya yi rashin lafiya ka je ka gaishe shi ba ka gani in ka je fa sannu kawai za ka ce sannu ya jike kawai ka dawo amma na ya cire wani abu a zuciya amma rashin sannun nan ya yi rashin lafiya ka je kace sannu ba amma haihuwa ka je kace sannu ba ya yi aure ka je kace mai sannu ba kaga wannan kalmar shi nan sai kaga an kulla gaba hmm? wani nan ma na yi rashin lafiya ina ko sannuwa ko sannu hmm? nan kaza ya same ni ko sannu nan kazan abun alheri ya same ni ko sannu nan kaza ya same ni na hatsari ko sannu wannan kalman in babu ita a tsakanin mutane ya kaga wallahi ta haddasa menene a white abun nan gap tsakanin musu ya zukata su yi nisa kawai ya kaga baka kaunan mutum baya kaunanka ka ta dalilin wannan kalman kawai me ladan sallama duk abinda musulunci ya umurce ka kai ya zaba maka kai in kai shi fa kana samun lada Allah bai cewa kai abu ba tare da samun lada ba duk abinda musulunci ya umurce ka kai ko ka bari to zaka samu lada a ciki idan ka dauko umurnin Allah ya ce kai abu to zaka samu wannan abun ko ya zamanto wajibi ko ya zamanto menene mustahabbi to dama alwajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi eh wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi kaga ko ina kana samun lada haram fa idan Allah ya ce ka bar abu haramun ne sai malamai suka ce wal haramu ma yusabu ala tarkihi ka gani wa yu'aqabu ala fi'lihi me makruhi makruhi sai a ce ma yu'a ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi ala ayi halin ah, haram shine abinda za a baka lada in ka bashi a maka ukuba idan ka aikata shi makaruhi kuma abun ki shi ma shine wanda za a baka lada in ka bar shi amma ba za a baka zunubi ba in ka aikata shi halal kuma wajibi shi ne wanda za a baka lada in ka aikata shi eh, kuma a maka ukuba in ka bar shi shi kuma mustahabbi shi ne a baka lada in kai in baka yi ba ba za a baka zunubi ba kamar sadaka ko kyauta mustahabbi ne in ga dama in baka naira dubu daya kagan zan samu lada in ga dama in bari ba mai ce mun gobe kiyama ya baka yi kyauta ya baka kanna mawa ne dubu daya ba ina fata an gane ko to shine wannan ala ayi halin umurnin Allah bari da kayi idan ka bi su duk zaka samu lada to tunda shari'a ta umurce ka ga irin sallaman da ta zaban maka in kai ta kana da lada eh kana da lada hujja fa gashi nan ya zo a imamun nasa'i ya ruwaito mana hadisi daga imran ibn Hussein. qala imran ibn da ya sahabi ne mai albarka mai daraja yace kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune tare da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fa dakhala fa jaa rajulun fa sallama sai wani ya shigo inda muke zaune sai ya ce assalamu alaikum sai manzon Allah ya ce masa wa alaikumus salam sai ya nemi waje ya zauna manzon Allah ya ce ashara ashara ya samu lada nawa goma imran bin husain ya ce can an jima kuma sai wani mutum ya shigo ya tarar da mu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya kara ko akan na wancan sai manzo Allah ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullah sai annabi ya ce ishirun ya samu lada nawa ashirin mutumin na ya nemi waje ya zauna can an jima kuma sai mutum na uku ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu nawa uku sai manzo Allah ce wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu mutumin ya nemi waje ya zauna manzo Allah ce salasun salasun wanda ya ce assalamu alaikum kawai lada goma wanda ya ƙara wa rahmatullahi an ƙara masa lada goma wanda ya ƙara wa barkatuhu an ƙara masa lada nawa lada goma to shine ladan da ake samu a wannan wajen ina fata an gane ko a wajen sallama kawai in kai insha Allahu ko ka samu lada goma ko ka samu ashirin ko ka samu talatin gurgudan yanda ka neman makanka ladan ina je in ai kullum heka liƙewa na talatin ɗin ko yawa kullum aje ka assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu kullun ka rika yagan ganta latin inna sai kaga ka gamu dan assalamu alaikum wa rahmatullahi an rubuta maka assalamu alaikum wa rahmatullahi can ba minti goma ka gara haduwa da shi kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi sai kaga a sallama kawai ma malam sai ka fito da riba mai dimbin yawa to kun ga an samu lada a wajen sallama ina fata an gane ko to shi din ne ayan take cewa idan mutum ya ce maka assalamu alaikum ya faɗa maka mai ɗayan Allah ya ce fa hayyu bi ahsani ha kai ka kai ka mai gyara ka bashi sama da haka ka ce mai wa alaikumus salam wa rahmatullah ya baka goma kai kai ka bashi ashirin kaga ka kyautata masa kenan ko kuma kyautata na ƙurewa ka ƙara wa barakatuhu Allah ce in kaga dama kuma auru duha kamar wasu assalamu alaikum ka sai wa alaikum salam kawai in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi ka mayar masa kwacin abin da ya faɗa waɗansu malamai suka ce ah, wannan shine lada shine lada mai dimbiya da hadisi ya tabbatar aka samu anan sai abu na hudu sallaman ana son in zaka yi ta mai amsa maka ma in zai amsa duka ku yi ta da ƙarfi ana ji yanzu kar in shigo nan kawai ce wa ya ji tamkar ban yi ba ba lada shi ma na ce abinda ake son ce salamu alaikum mutum ya ji salamu alaikum mutum ya ji kai ma in ka tashi karkace alaikum salam kai ka kau da kai ka gani da kai da ba wanda bai amsa ba duk ɗaya ne shi ma ana so ya ce wa alaikumus don wannan inda ya sallama ya san ka kula shi kuma ka amsa masa ina fata an gane karka shigo daki sululu kai ce wani ba sallama ka ce nayi nayi waye ya ji hmm? kar shi kuma ya yi sallaman ya ji shiru ya ce wani ina sallama ana ji na su ce ai mun amsa alhalin ba a ji ba to da wanda ya yi a da wanda ya amsa a duk damkar ba a yi ba ne so babu lada ina fata an gane ko wa kake so kai tun daga wanda kake wa kai shiru kawai wannan shine ana so a bayyana shi wannan kuma hadisin imamul bukhari ya tabbata a cikin adabul mufrad da kuma wannan fathul bari hadisi na 6,235 duka sun tabbatar da wannan a inda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa hadisin abdullahi Dan umar idha sallamta fa asme idan za ka yi wa mutum sallama ka ɗaga murya yanda zai ji fa inna ha hiyatun min indillahi gaisuwa ne daga Allah ka masa da ƙarfi ya ji ta shi ma in ya tashi amsawa ya yi da ƙarfi wannan shi ne sannan abu na biyar idan ka yi wa mutane sallama suka ji su amsa fa ana samun wannan ko ka yi mutum sallama ya ƙi amsa maka har za ka ga ana tambaya to malam ni fa gaskiya wane na kan mai sallama bai amsawa in mai bai amsa ni ma kai um, na bari ina fata an gane to me hukuncin shine na farko mutum idan kai ka masa sallama assalamu alaikum kai ka samu lada shi kuma idan ya ki amsawa ko mutanen suka ki amsa maka to sai mala'iku su amsa maka sai su la'anci waɗancan ɗin ko su tsine ma wancan ɗin ina fata an gane ko wannan shine yanda na same shi a cikin tafsirin ƙurtubi kenan kuma al'a'amash ne ya ruwaito shi daga amru ɗan murrata an abdullahi bin al-harith ƙurtubi dai ba littafin hadisi ba amma an kawo shi a ƙarƙashin wannan aya saboda haka ban san ingancin shi ba ya tabbata din bai tabbata ba Allah tabaraka ta'ala alam wannan sai an koma asalin littattafan hadisi a bincika ko kuma ɗalibai da suka kware a ilimin hadisi za su iya sanin darajan shi ina fata an gane ko Allah ubangiye ya samu dace sai abu na shida tunda an ce wannan gaisuwar afka faɗawa wa annabi adam Gaisuwar ka ce da ta zurriyanka to shin ya dace maza su rika gaida mata mata ma in za su wuce su gaida maza to shine eh mutum yayi wa mata sallama in zai wuce ya halatta assalamu alaikum wa rahmatullah a wuce ko a makaranta ne yar uwa ta zo wuce ka zo wuce a university gona assalamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum a wuce ko ta shigo ta tarar da maza assalamu alaikum ko kai ka shigo ka tarar da su a zaune assalamu alaikum a aji so ya halatta wannan babu laifi amma imamu malik yana da ɗan ra'ayin cewa banda 'yan mata wa in za ka wuce kaga 'yan mata gurup ɗinsu karkace musu assalamu alaikum wuce kawai su wuce in ji shi kun san shi akwai saddu zari'a akwai ƙoƙarin datse a barna tun bata auku ba to shi yana ce amma in tsofaffi ne irin su goggo din nan irin su inna su kaka din nan su menene ana iya musu sallama sai ka musu sallama ina fata an gane ko to wannan shine to shi din ma da za iya kafa imamu malik bi hujja shi ma a ce to in goggo ne in wani tsoho ne ya samu ta tsohuwa fa shi ma eh can ka ce don shi saurayi ne matashi ne kar yi wa ƴan mata don kar fitina to shi ma dattijo ɗan shekara saba'in ya hango wata ƴan shekara saba'in kaga ai class din shi ce ina fata an gane ko yawa yanda wannan matashi zai ce ma wata ga wata haskucan shi ma fa in ya kyallare shi ma zai ce ga wata haskucan ina fata an gane yawa shi yasa irin su in sun zo aure su ce a nemo irin sa'a ta sa'a ta shekara na 60 70 nima irin su nake so to kaga shi yasa aka ce malamai suka ce Imam Malik a a a bar abun kawai assalamu alaikum assalamu alaikum ina fata an gane ko yau fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa kullu qawlan ma'arufa in mace za ta yi mazaje sallama to ta yi sallaman bisa adalci haka kada ta kararrai murya ko ta ƙara wata magana wanda ta wuce sallaman kuma ina fata an gane ko to shine ta ce assalamu alaikum ta wuce abunta babu wani ƙari babu wani attachment ina fata an gane ko ta ce assalamu alaikum an fito shan iska ne kaga wannan ƙarin shan iskan nan to cikin mutane akwai wanda zai ce wannan yar harka ce wannan yar harka ce ita ma ta fito shan iskan da ka samu can ma malaika ga wani ya silale ya haka ya ga ya can sun haɗu ina fata an gane to kaga wannan ƙarin ya yi inviting masu raunin imani masu alfasha a zuciya shine fayatma allazi fi qalbihi maradun maradul fasha akwai maganar da za a maka kai ka gano ana inviting ɗinka ne ina fata an gane ko kai ai akwai zafi wallahi kai zafi ya yawa ai dole a fito a sha daga sallama kawai ka wuce in akwai irin wannan ƙarin kar a yi ta kai ma kar kai in ka samu mata ya eh, assalamu alaikum rahmat ina gajiya ya himma da kokari ina ruwanka da himman wata da kokarinta wa yace wa yace ka kara wannan wa yace ka kara wannan ba ruwanka da himman wani ke ka kawai abinda musulunci ya faɗa wa ya kifa inda haddihi wa nahayi ka tsaya inda musulunci ya tsayi da kai ina fata an gane ko to wannan shi ma ya tabbata a sahihul bukhari ma maza za su iya gaida mata mata za su iya gaida maza babu wani abu ya tabbata sahih bukhari hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu sannan na bakwai ana yi wa yara ƙanana sallama ana yi wa yara kanana sallama kar ka zo kai babba ne ka samu yara suna wasa ko suna zaune ka ce musu salamu alaikum ko da mota ka zo wuce salamu alaikum ko da mashin salamu alaikum in dai ka samu yara a zaune ka musu sallama hadisin ya game gaisuwa ce gare ka adam da dukkan zurriyanka a rika yada ta kuma annabi ya ce afshu salama bainakum afshu salama bainakum ina fata an gane ko kar ya zama to yaro ya wuce bai muku sallama ba kai ka rankwashe shi kace zo nan ba ka ganin mutane kai ka sa mai kwas haka amma kai in ka wuce su ka ki gaishe su to ba kai adalci ba yawwa man lam yarham sagira na kenan ya taso wala ya arifu haqqa kabira na kai ka nemi haƙƙi kai babba ne ba ka ganin mutane ba ka gaida mutane kai ma ka zo ka same su ka wuce kawai duk sai a gaida juna ba wai ka kaskantar da kai bane ina fata an gane ko wannan ya tabbata shi ma a cikin sahih a sabit wannan sayyar yana tafiya da sabit sai ya wuce yara suka wuce yara suna wasa sai suka tsaya suka gaida yaran salamu alaikum salamu alaikum can sai shi sayyar yace ce abinda ka ga na nan wata ran ina tafiya da anas ɗan malik sai na ga ya tsaya ya gaida yara da muka zo kan yara ya gaishe su ya musu sallama sai ya ce mun shi anas dan malik ya ce dalilin da yasa sa ka na gaida yaran nan wata rana ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka zo inda yara suka haɗu suna wasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya musu sallama ya shafa kansu haka ya tattaba kansu ya shafa kansu saboda haka wannan lafazin na muslim ne saboda haka yara ana gaishe su babba ya gaida kananan yara kar ya rena su ya wuce sai ga kai farin jini ma suna son ka ina fata an gane ko yawa daga can ma in ka zo kafin ka fara haka salamu alaikum salamu alaikum ga mai gai ga mai salamu alaikum inna shikenan su sun mai da shi abu gashi nan salamu alkai har su tunatar da kai fa yau baka ma gaisuwa ba su sun riga yi maka ma ka san yara inda suke to sai na takwas sunna da shari'a ta tsara mana yanda ake gaisuwan na farko wanda yake haye akan abun hawa shine zai gaida wanda yake tafiya da kafa domin shine a sama ko ba haka ba shine a sama sannan wanda yake tafiya da kafa kuma ya gaida shi zai gaida wanda yake zaune shi zai gaida wanda yake zaune sannan idan kuna tafiya in group to ƴan kaɗan su za su gaida masu masu yawa kuna tafiya da abokananka ku uku ga waɗansu mutane can suna zuwa su biyar su shida kun haɗu za ku wuce to ku ‘yan kaɗan ɗin ne za ku yi saurin riga musu sallama saboda sun fi ku yawa ina fata an gane ko sannan idan babba yana tahowa yaro yana tahowa nan kuma yaro ne zai fara yi ma babba sallama domin nan kowa tafiya yake amma nan kai ne mai tafiyan katarar da yara kai ka zo katarar da su sai ka musu me sallama nan ba wai wannan yana zuwa bane wannan yake wannan yana tafi a'a nan in babba na zuwa ƙarami na zuwa ana tafe za a haɗu a wuce juna to ƙarami ne zai fara amma in kananan suna zaune kai ka zo ka tarar da su zaka wuce kai zaka musu me kai zaka musu sallama ina fata an gane ko to wannan shine sai abu na tara yadda ake yi wa rayayyu sallama haka ma ana yi wa matattu so duk wanda ya zo makabarta sawa'un zai shiga makabartan don binne mamaci ko kuma fasa bai ne zai wuce irin makabartan maɗin nan da tudun wada ko duk inda hanya ta biyo da kai kusa da makabarta to ba a barin makabartan a wuce ta ko a shige ta a fita face sai an yi ma waɗannan matattun sallama sallama kuma ita ce assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyata amincin Allah tabbata a gare ku gidan mumunai aminci Allah tabbata a gare ku gidan mumunai wato mu ma insha Allah muna nan tafi zamu tarar da ku very soon muna roƙon Allah ya muku afuwa mu ma ya mana afuwa wannan yazo assalamu alaikum dara qaumin mu'minin yazo a wata riwa assalamu alaikum ahalad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiya idan shiga kabari za a yi aje a ko wani abu za a je a yi misali za mu ga waɗansu makabarta akwai gonaki a gefe ga makabartan nan akwai bishiyoyin mangoro za a je a tsinka ko za a je a gyara ko menene sai a musu sallama su ma hurumin su ne gidajen su ne yanda zaka shiga gidan mutum tun a ka kai sallama to su ma ana musu menene suna da wannan rai ɗin suna da hurumi domin gidajensu ne Gidajensu ne in kuma ka zo wucewa haka makabartan tana ta nan sai ka ɗan twistin ka juya wuyanka haka ka yi addu'a assalamu alaikum ahalar diyari minal mu'mini ka yi ka tafi in ka dawo ma ka musu tunda ana so a yawaita yada sallama tarka na musu dabu yanzu ma zan fito kai tayi kawai lada ne to kaga su ma matattu ba a bar su a a baya ba hadisin na na aisha ita ce ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallahi idan na je makabarta ya zan musu sallama sai manzon Allah ya mata irin wannan sallama sai ya zamanto sunna ce tabbatacciya ta sai kuma abu na goma shin fara sallaman ne ya fi lada ko mai da sallama domin aya ta ce wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha rudduha kaga wannan fi'lu amrin ne Allah ce dole ka mayar kaga wal amru yaqtadi al wujub to yin sallama mustahabbi ne shi ba wajibi bane based on wannan aya amma mai da sallaman idan aka maka shine me shine wajibi ana bin ka bashi amma ka samu mutane ka ce masa sannu ko ka gaida abin nan wannan kawai mustahabbi ne ba wajibi ba ne. amma idan har an maka wajibi ne ka mayar sai dai idan muka ɗauki wancan hadisi na manzo Allah ce afshu salama bainakum ku rika yada sallama a tsakaninku to ta taka ne baka yawa mutun sallama ba Tasha afa kai menene amma har idan aka maka kai mai dawan ya zama to wajibi akan ka abu na sha daya a kafiri fa idan ya maka sallama manzo Allah sassala ya ce dai kada la tabda'uhum bis-sala amma anan hadisin na ka ba lafzan ba kafiri ba a fara masa sallama musulmi baya yi makafi fara yi makafiri sallama amma idan ya maka he ka amsa to a nan ɗin wannan ayar ita ce yanzu malamai suke ta nuna cewa wa idza huyitum bi idan outsiders wanda ba musulmi ba wanda suke waje da ku ya ku musulmi suka gaishe ku da wata gaisuwa kuka ga gaisuwansu mai kyau ne kun ji sun ce assalamu alaikum ba irin gaisuwan da yahuda suke makale harce su yi wa annabi su cire lamu su ce assamu alaikum a'a in ka ji gaisuwan karara tsab aka maka ya ce wani e eh, amincin Allah ya tabbata a gare ka ai addu'a ya maka to ka nuna masa kai ne the most peaceful person tunda shi ya neme ka da zaman lafiya har ya maka fatan zaman lafiya da amincin Allah tabbata a gare ka ka nuna masa kai musulmi dama kai kafi son menene kai ne mai zaman lafiya da makamantansu to idan na waje wanda ba musulmai suka gaishe ku kuka ji gaisuwan tayi babu wani abu to fa bi ahsaniha kai ka kara masa ma ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi ma ina fata an gane waɗansu malamai suka faɗi haka auru duha ko ku mai da ita ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikumussalam waɗansu sun fassara haka waɗansu suka ci a'a wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha ahsaniha in musulmi da musulmi ne in kuma kafiri ne ya rudduha kawai banda gyaran waɗansu malamai tafsiri suka faɗi haka in musulmi ya ce maka assalamu alaikum kai in ka tashi ka ce wa salam wa rahmatullah kaga ai ka mayar masa da mafi kyawu to auru sai waɗansu malaman tafsir suka ce in kafiri ne ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum kawai wa alaikum kawa. wa alaikum a tsaya a nan kamar masa daidai haka karka kara masa wani kari ala ayi hali malamai suka ce wadansu suka ce in general in ya soka da zaman lafiya ya maka fatan alheri shi kafirin ka mayar masa har da gyara babu wani abu ka nuna masa lallai musulunci shi ya fi adalci ina fatan an ji dai yadda al'amarin sallama yake to inna allaha lallai hakika allan da yace ce mu yi haka ya kawo waɗannan dokokin ala kulli shay'in hasiba shi Allah mai hisabi ne ga dukkan wani abu hatta wannan gaisuwa ma Allah zai bi diddigi amma ka gaisuwa ki amsawa Allah zai bi diddigi sannan na ƙarshe hatta kan goda ba mutum ana masa sallama wai za da haltun buyutan fasallimu ala ahaliha in za ku shiga gida ku yi sallama ko da babu kowa a gidan ko da kai ne dai mukullin ɗakinka ka dawo dai ka san ba wani ai a ciki tun da kai ka kulle ga mukulli za ka buɗe karka shiga ɗakin haka ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina fata an gane ko kuma in plural form ake sallama karka za mu tuka ci assalamu alaika shi babu wannan ka'idan nahu assalamu alaikuma saboda su biyu ne ku a ku ci assalamu alaikum alaikum din imma ya zamanto ka girmama shi imma ya zamanto waɗansu malamai suka ce mutum duk inda yake wataƙila akwai abubuwan da ba a gani kusa da shi akwai mala'iku a wajen waɗansu suka ce ai mutum yana da ƙarin ɗin shi wa inna alaikum lahafizina akwai masu kula da shi akwai mala'iku masu tsaron lafiyar mutum wanda suke tare da shi masu rubuta abin da yake yi saboda haka shi yasa ake ci assalamu alaikum kai including har waɗannan da maybe waɗansu mumunan aljanu da baka gani duka musu fatan alheri kawai ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya samu dace mana muwafaka wannan shine abinda na zakulo kadan daga dan hukunce hukuncen sallama din sai aya ta gaba fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu Allah yana cewa na'am afwan Allahu la ilaha illa huwa ko yawa wanda ya kawo wannan dokokin na sallama da ka'idojin yaƙi da muka ambata da bayane-bayanan sallaman nan ga yadda suka yi wanda ya kawo waɗannan dokokin fa ne Allahu shine Allah wanda la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi duk ku gama rayuwanku a duniya la yajma annakum akwai ranan da za ku mutu la yajma annakum Allah ya tara ku gaba ɗayan ku ila yaumil qiyamati a ranan kiyaman da larai ba fihi babu shakka babu tantama babu kokonto babu tababa na zuwan wannan ranan wa sa'a sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil kubur. ina fata an gane ko eh, eh, yana daga cikin um, rukunan imani makai imani da wannan ranar in ka kima ba kai ba mumini bane fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati gashinan wa yawmil akhir ya shiga ciki saboda haka Allah kama yana cewa idan rayuwar da kuke a duniya na saukar muku da Qur'ani da dokoki kaza halal kaza haram kaza ga yanda za ku yi shi ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza Allah ya ce to ku je ni Allah da na saukar muku da waɗannan za ku mutu nan gaba kuma untara tara ku gaba ɗaya ranar tashin kiyama untsai da ku larai ba fihi wanda babu shakka a wannan ranar kawai ina fata an gane ko Allah ce ni da na ce kiyaman nan tana zuwa fa magana fa ba a karyata ta ni Allah in na faɗi magana gaskiya ne karka ma bi waɗansu ‘yan ra'ayi cewa in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya wa ma yi illa dahar karka bi iri waɗannan ‘yan dahariya masu cewa in ka mutu ka mutu kai babu wani tashi babu wata alkiyama Allah ce ni na ce ma alkiyama tana zuwa wani dan adam irin ka yace ba ta zuwa dan Allah da ni da wancan din wa man asdaqu minallahi hadithan akwai wanda yafi Allah gaskiyan zance babu to Allah yace ni da nike gaya maka babu wanda yafi ni ni Allah gaskiyan magana saboda haka na ce maka kiyama tana zuwa tana zuwa zan ta da kai zan ta da kai zan maka hisabi zan maka hisabi wuta tana nan in ka cancanta zan saka a ita in a aljanna ne zan saka maganan nan da na faɗa babu wanda ya fi ni kyawun gaske ka riƙe nawa kyawun zance wa man asdaqu minallahi hadithan idan Allah ya faɗi magana ai an gama wa ya fi Allah kuma kyawun gaskiyan magana babu to zan ta da kai to duk waɗannan abubuwa ran gobe kiyama in na tada kuɗin zan yi hisabi a kai kai an maka sallama baka amsa ba me kake nufi me yasa ba ka yi ma wancan sallama ka je makabarta baka bi sunnan manzo na ba yace kai sallama baka yi ba baka yi ba duk abin da yace nace ku yi anan Allah ya ce akwai ran da zan tada ku ku gama duk abin da za ku yi a duniyan zan tara ku ranar tashin kiyama ina fata an gane ko Allah ce fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila wato munafikai ne da suke rayuwa a tsakanin musulmai tsakanin musulmai munafikai ga sunan wani an san shi munafikin munafurcin shi ya bayyana kulle-kullen shi ga musulunci da zagon ƙasa ya bayyana hada baki da kafirai ya bayyana duk sun bayyana to musulman sai su haɗu sai suna suna sabani a tsakaninsu kai waɗannan jininsu ya halatta kuwa waɗannan su ce a a kai suna facewa la'ilaha ilaha illallah waɗannan suna ce kai waɗannan anya wannan ba za mu yaƙe su ba kuwa a waɗannan bai dace mu yaƙe su ba suna ce la'ilaha illallah kullum suna ta debate a kansu waɗannan anya musulmai ne waɗannan anya ƴan uwanmu ne waɗannan ya dace mu yi harka da su eh to tunda muna sallah mu yi kawai waɗannan anya ba za mu haɗa su a wajen yaƙi da kafiran gaba ɗaya mu haɗa da su mu yaƙe su ba a'a ai suna cewa la ila kaza kaza kullun dai haka sa musulmai kansu arabe waɗansu suna ganin kawai a yaƙe su waɗansu kuma suna cewa a'a waɗansu suna cewa ai musulmai ne waɗansu suna cewa ba musulmai bane kullun suna samun rigima a tsakaninsu Allah ce famalakum kai musulmi me yake damun ku ne game da almunafukai fi'ataini kullun kun kanku arabe kungiya guda biyu waɗannan suna ce musulmai ne waɗannan suna ce ba mu kullun kanku arabe yake game da munafukai hmm? kullun kanku arabe yake game da hukuncin munafukai wallahu arkasahum bima kasabu ai kafiran nan saboda munafikan nan saboda ayyuka da suke bima kasabu na zagon kasa wa musulunci na boye kafurci a zuciya da bayyana musulunci wallahu arkasahum ai Allah ya maida su upside down al-irkas shine kai mutum a juya shi sama da kaga bayan da yake musulmi ne mai tafiya daidai ai riga in ka sa ta ka wannan kuma ya kifa nashi gaba ɗaya juya ta to ai kaga wancan ya bayyana maka kalon shi kenan wato bi mana waɗannan Allah ya riga ya hallaka su ya gama da su zancen imanin ma babu Allah ya juya su upside down kawai ba ma imani Allah ya kifar da su hmm? waɗannan kafirai ne kullu he kuna samun rabuwan kai kuna musu a kansu waɗannan sun riga sun gama a turiduna an tahadu man adallallah kuna gani kun isa ku shiryar da wanda already Allah ya ɓadda shi ya gama da shi hmm? wa man yudlilillahu duk fa wanda Allah ya ɓatar to falanta ji da lahu sabilan ba za ka taɓa sama masa wata hanyar da zai shiryo ba babu kawai Allah bai so su da shiryan ba saboda haka munafukan nan ku fita su ku fita su kawai inji Allah subhanahu wataala waddu law takfuruna ku kuna kokari wai ku shiryar da su wai mumunai ne a bi su a hankali a shiryar da su ko za su wa'azantu su fa burin su inda kuke ganin su nan burin su kullum an takfuru law takfuruna da ma ku kafurce kama kafaru kamar yanda su suka kafurce fatakununa sawa'an ku hmm? ku zamanto daidai da su ku kuna kokari ku kira su ku saurara musu su musulunta su kuma inda kuke ganin su ina tsakanin ku kullun zagon ƙasa inda suke su mai da ku kafiran ku kuna kiran su zuwa ga imani su suna kokari ne su mai da ku kafiran saboda haka waɗannan mutanen falatattakhizu minhum awliya'a kada ku kuskura ku ɗauke su majibinta ku. kada ku kuskura ku haɗa kai da su kada ku biye musu kada ku rika jingina musu wani abu wai ku je ku yi a matsayin wai su musulmai ne kada ku yadda ku jibince su ku ɗauke su a matsayin majibinta al'amuran ku. hatta yuhajiru fi sabilillah sai sun kun tabbata kun ga wata rana sai ran da suka yi hijira suka bar inda kafirai suke suka dawo cikinku amma suna can wai su musulmai ne sun ƙi su yi hijira suna makale cikin kafirai da mushrikai amma kuna cewa ‘yan uwanku ne’ yanzu in za mu kai hari kenan mu hada da su wane koya kenan in za mu kai yaƙi nan ai akwai musulmai Allah ci in musulman ƙwarai ne su yi hijira su dawo madina ma kun gane ko irin waɗanda sun ƙi su yi hijira sun mamakale wajen kafirai ɗin nan to in musulmai suka je yaƙi sai kaga kansu ya rabu biyu mu hada da su waɗanda su ce a'a suna fa sallah da Allah mu hada da su inda suna sallah munafikai ne kai to su yi hijira mana kuma a'a mu dai ba ruwan mu suna cewa la ilaha illallah Allah ce me kullun sai ku rika samu rabuwan kai akan waɗannan waɗannan sun gama in kuna so ku tabbatar cewa su musulman ne da gaske ku ce su yi hijira su bar inda suke su da Madina ai nan ne darul islam can kuma darul kufri ne me yasa suka makale a can din sannan kuma Allah madaukakin sarki ce hatta yuhajiru fi sabilillah fa'in tawallau idan aka bi su su yi hijiran su dawo inda musulmai suke sinki suna cikin kafiran a mammakale cikin angwannin kafirai ɗin to Allah ce duk ran da kuka je yaƙan waɗannan kafiran fahuzuhum ku haɗa haddasu waqtuluhum ku kakkashe su haisu wajattumuhum duk inda suka shiga kuka same su ku gama da su ku hada su hadda ku hada da su da kafirin kai duk a gama da su wala tattakhizu minhum waliyan kada ku yadda ku riƙe wani daga cikinsu a matsayin majibincin al'amuranku wala nasiran kada ku yadda ku nemi taimake ne da waɗannan wai ku ce ai muna da ƴan musulmai a can waje in muka je za mu yi kaza ƴan uwanmu ne Allah ce kada ku yadda da su matukan suna zaune cikin kafiran kada ku yadda ku nemi wani taimako naku da waɗannan sam ina fata an gane ko na'am سورة مجھے إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوا أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم sabila anan Allah ya yi bayanin nau'in munafikai guda uku Allah ya kasa irin waɗannan munafukan da suke zaune a can cikin kafiran Allah ya faɗi su. in an je kawai kafiran kan kafiran a haɗa da su sai Allah ce sai dai munafukai masu da'awar su musulman ne amma akwai alkawari alliance alliance tsakaninsu da waɗansu kafuran da ku akwai alkawari kuma tsakaninku da kafuran ina fata an gane yanzu misali mu musulmai sai muka ɗauki wata ƙabila muka ce kabilan kaza an yarjejeniyar zaman lafiya ba yaƙi tsakaninmu da waɗannan kabilu an yarjejen duk abin da ya taba mu za su taimaka mana abin da ya taba su su ma za mu taimaka musu akwai wannan alliance na yaƙi ina, ina fata an gane ko ana kiran shi menene alliance ma? eh yarjejen kawance kawance na yaƙi to yanzu idan muna da ƙawance da waɗansu kafirai da babu yaƙi a tsakaninmu su kuma sai aka samu waɗancan kafiran su ma suna da waɗansu ƙawance da irin waɗancan munafukan musulman to Allah ya ce to kar mu yaƙi waɗancan munafukan saboda suna da alliance tare da waɗanda muke da alliance da su so idan muka taɓa waɗanda su ma sun yi alliance da su kamar mun ci amanan kawance da muke da waɗannan ya kamata mutum in kana kawance da shi yarjejeniyar na kawance ka yi respectin shi ma wanda yake kawance da da shi domin in ka taɓa wancan to kamar ka taɓa shi ne shi ma to Allah ya ce to albarkacin waɗannan da suke ƙawance da su kar ku taɓa su shine illal ladzina yasiluna sai dai munafikai da suke da wato suna da wani alkawari ila qaumin zuwa ga waɗansu mutane na kafirai wanda su waɗannan kafiran bainakum wa bainahum mithaqun akwai wani alkawari na yarjejeniya babu yaƙi a tsakaninku to kada ku yaƙe su au ja'ukum hasirat suduruhum na biyu ko kuma kafuran da suka zo muku amma su duruhum sun samu damuwa a zuciyansu an katilukum a cewa ba za su iya yakan ba au yi katilu qaumahum kuma ba za su iya su yaƙe ku ko su yaƙi mutanensu su yaƙe ku ko ba za su iya yaƙanku ba kuma ba za su iya shigan ma mutanensu ba munafukai ne ina fata an gane amma su idan muka tashi yaƙi da waɗansu abokan gabanmu enemies namu su ba sa haɗa kai da su against us sannan ba za su iya shiga mana against mutanensu ba to su ma irin waɗannan kar mu taɓa su kar ku taɓa su in ji Allah ina fata an gane ko yawa akwai waɗanda in kana yaƙi da su kafurai ne su ma kafurai ne amma su ba su yaƙe ku ba kuma ba su ba sa haɗa kai da maƙiyanku da kuke yaƙa to kar ku yaƙi waɗancan in kuka yaƙe su kuma to za su haɗa gangami su je su mara ma waɗancan baya kun ƙara wa kanku makiya kuma ina fata an gane ko to Allah ce walau sha Allahu da Allah fa ya ga dama la sallatahum alaikum falaqatalukum Allah ce da na ga dama fa sai ba bawa kafirai fawa da rinjaye a kanku su rika murkushe ku su rika kakkashe ku amma fa in i'tazalukum idan suka nesance ku suka daina muku zagon ƙasa suka daina takalanku falam yuqatilukum kuma ba sa sa hannunsu wajen yaƙanku ko taimaka masu yaƙanku wa alqaw ilaykumus salama suka fito suka ce su dai su yi saranda zaman lafiya da yarjejeniya suke so a yi to fama ja'alallahu lakum alaihim sabila to ba ku da wata hujja da wata hanya da wani dalili na yaƙansu ina fata an gane ko to abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa kenan to gobe za mu tashi a ta 99 91 insha Allah idan Allah ya raya mu amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin Assalamu alaikum warahmatullahi a Idan mutum yana tafiya Hmm. a ah, idan ka samu eh, taron jama'a ko da su dubu ne akwai musulmi ɗaya a ciki sauran ba musulmi ba ne za ka iya sallama za ka iya sallama albarkacin musulmin nan saboda shi katarar a wajen in shi kaɗai ne dama assalamu alaikum ɗin ne in suna da yawa assalamu alaikum ɗin ne saboda haka sai ka yi saboda wannan musulmi wannan shi السلام عليكم yana neman bayani da zai yi da zakka yana ciki da zakka من ko ya samu kuɗi na da ya to idan mutum bai taba tara kuɗi ba sai ya tara kamar nisabi current nisabin da muke cikin shi a yanzu dubu ɗari bakwai ne da ɗari biyar da ƴan kai ba su kai da ɗari shida ba yana, yana tashi yana haura yana tashi yana haurawa to idan mutum yau ne ya fara tara iri waɗannan kuɗin 750 plus 700 da 'yan ƙari yau ya fara kama iri waɗannan kuɗaɗen to sai ya aje su sun shekara yau yaushe yau, yau alhamis sha shida ga watan nawa jun sha ga watan ramadan to sai ya yi makin ya ajiye su sai ya yi makin sha ɗaya ga watan ramadan na baɗi ana kirga da watannin musulunci ne zakkan watannin musulunci ake kirgawa domin na boko wani zai baka 30 wani ya baka 31 wani ya baka 29 sai ka samu eh, kwanaki suna karuwa sosai to amma da namu a musulunci ake kirge to sai mutum ya yi makir sai ya aje kudin idan baka da wata bukatan da ta taba kudin har ran 11 ga watan ramadanan 2000 annawa an 7 1438 ya zo to shi kenan sai ka kasa kudin kashi arba'in sai ka ce divided by 40 in kuma yau ka ajiye su din kana eh, kafin sha ɗaya ga watan ramadan na baɗi ya zagayo ka samu dubu ɗaya a nan sai ka ɗora ka samu dubu uku a can sai ka ɗora duk abinda ka samu kana ɗorawa kana ɗora ko ana jibi ne zakar sai waɗansu kuɗi dubu ɗari biyu suka shigo maka sai ka ɗora a kan wannan kana ta dora kana ta dora kawai ana wayan gari kawai sai ka raba su kashi 40 sai ka dauki kashi ɗaya shine zakka a takaice dai in miliyan ɗaya ne to ya ka samu 1 uh, over 40 is 25,000 dubu ashirin da biyar in kaga wani ya baka ya ce ga haƙƙin Allah dubu ashirin da biyar to ka san miliyan ɗaya ina fata an gane miliyan ɗaya cirewa ina fata an gane ko to haka nisabin yake to su kuma in na gidaje ne gidaje ba su ɗin ba ne za ka cire wa zakka matukan na haya ne abinda suke producing abinda suke kawa income da ake samu na hayan ne ake kawa kana tara kana tara kana tara kana tarawa shi kenan sai ko kuma kana da waɗancan kuɗin sai ka rika ɗora na hayan kai kana ɗorawa kana da wani babin saloon inda ake kana abinda ake samu kana dora kana da wani kiosk anan kana dora duk inda kobo yake shigo maka he kana dora akan waɗannan ɗin. kana dorawa in shekara ta kawai he kace divided by 40 araba gida 40 he ka cire daya ka bayar wannan shine idan kuma kafin shekaran ta zagayo bukata ta ta taba kudin shekara na zagayowa he kudi suka dawo 400 an jinya a'a an yi menene an yi menene to shikenan shekara ta zagayo ta tarar da kai ba nisabi shikenan Allah bai baka nisabi ba to shi yasa ake so ka dan tsakuro kana dan sadaka kana sadaka karka nade hannu kana kan lokaci aini bana cikin yan zakka eh bai kai nisabi ba to shi yasa ake so ka rika tattaba kana sadaka nan sadaka can sadaka nan sadaka can sadaka nan idan ka ce he ka jira nisabi watakila mutuwa ta zo ta fisge ka ka samu nisabin ba nan kuma ka ƙi ka bada me sadaka to shi yasa ake so mutu ya rika tattabawa wannan kenan na'am amma wani kuma masu yawa shi yana da kayan kan abin da ya eto eh mutum misali idan yana fidda zakkan fidda kai na mutum goma kuma wanda yake bawa din nan yana da iyalai har mutum ashirin wai zai iya karawa eh he ka fidda haƙƙin Allah ka kirga ka tabbatar ya cika ina fata an gane ko to sai ka ɗauko wanda zaka bashin kuma sai ka haɗa sai ka bashi gashi wannan ko ba sai ka mai bayani kaza na zakka ina fidda kai ne kaza kuma nawa kyauta bane a Allah ya san wanda zai karba maka iya zakkan fidda kai din sai ya baka ladan fidda kai din da ake samu gurgudo sauran kuma sai ya baka ladan sadaka normal normal sadaka na'am assalamu alaikum assalam sai ciki ne har bakwai tana da ciki wani lokaci kuma ta kan ruwa a wani lokaci amma da za ta yi to a takaice dai malamai sun yi bayanin game da zuban ciki idan mace ta yi bari idan barin nan nata ya kai matsayin yaro wanda har ya kai a hura masa rai halitta halittan shi ya zamanto cikakken halitta to idan ta yi barin shi jinin da yake fito mata ana daukan shi a matsayin jinin nifasi ne jinin haihuwa ne to shi kuma zai iya extending ya kai har kwana 60 ne maximum period din shi kwana 60 amma eh, yana iya dauke a kowane lokaci wata ya dauke mata cikin sati wata sati biyu wata sati uku amma idan yana zuwa ya dawo ya zo ya dawo dai ta rika irgawa matukan within wannan kwana 60 din ne sai ta dauke shi duka jinin nifasi ne amma idan bai kai wata uku ba ko hudu irin wata daya wata biyu kwana abin nan da ‘yan mako haka cikin ya zuba to jinin da yake fito mata ana ɗaukan shi kamar jinin istihala jinin ciwo ne kawai wani wata jijiya ce kamar yadda mutum zai rika haɓo kamar yadda zai tuntuɓe jini ya zuban masa kamar yadda wani zai soke shi da wuka ko ya yaga shi da kwalba da makamantansu to irin wannan jinin ne sai dai idan aka zo kawai lokacin ibada sai a yi tsarki a canja tsumman da ake taron jinin da shi sai a a sa wani sabo sai a je a yi sallah wannan shi ne اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل سائر اعمالنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اتقائك من النار اللهم ادخلنا الجنه مع الداخلين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه آه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين